kayan breakfast inda ta zauna ta yi wawan zama gaba ɗaya hankalinsa ya fita daga cikin hankalinta ya yi kanta inda ya fara romantic ɗinta hankalinta gaba ɗaya ya fita inda yake ƙoƙarin ta inda muka ji zara ta fara ƙoƙarin ture shi da sauri zara ta fara ƙoƙarin ture shi amma nasir ya riga da ya yi nisa cikin daddaɗar duniyar ma'aurata cikin kisa zara ta fara yin tari sosai tana kiran sunansa haɗi da jijjiga shi hakan ne ya sa nasir dawowa cikin hayyacinsa ya ɗaga ta da sauri da ƙyar ta tsagaya ta taron ta ce ba ruwa da sauri ya miƙe ya nufi bedroom ɗinsa ai zara na ganin ya shige bedroom ɗinsa ta yi waje a 36 tana shiga ta danna ki ta faɗa kan bed tana sauke ajiyar zuciya sauri nasir ya ɗauko ruwa ya fito murmushi ya yi ganin bata nan ga fat ɗinta a yashi ko kofar zara ba ta tsaya ta rufe ba kai ya girgiza yana murmushi abincin ya ci sannan ya yi wanka ya fita zara ba ta fito ba sai misalin karfe biyu na rana kasancewar yaran idan suka tafi makaranta tun karfe bakwai da rabi ba sa dawowa sai karfe biyar na yamma saboda har islamiyya suke haɗawa ana tashi daga sukul ɗin suke shiga islamiyya Zara na tashi ta yi sallah sannan ta fito falo ta kira su warda da raslin kicin suka nufa suka fara shirya abinci. Tuwon shinkafa miyar taushe da naman rago suka yi. Sai man shanu da kunun aya da suka hada wanda ya sha milik da coconut. Da misalin karfe hudu da rabi daidai Zara ta kammala ta sa su warda suka shirya a danin tebur ita kuma ta fada wanka. Nasir na shigowa fat ɗin Zara ya wuce. yana dusar fat ɗin ya ji wani daddaɗan ƙamshin turaren wuta na tashi don tun kafin ta tashi su roslin suka gama gyara ko ina na gidansa dama tuni ta koya musu saka turaren wuta da rum freshener dama zara bata kwanta ba sai da ta gyara fat ɗin oga nasir bayan ta gama abinci ta je ta ƙara gyarawa ta kunna turaren wuta ta feshe ko ina da room fresheners ta haɗa masa ruwan wanka ta zuba masa turarurrukan wanka yana shiga bedroom din ya iske ta tsaye a gaban dressing mirror daga ita sai guntun tawul tana shiryawa tana daga cikin mudubin ta hango shi da sauri ta juya ta gan tsaro kirji tana tura breast ɗinta gaba ɗaya yayin da take kada hips ɗinsa tana juya ƙugu ƙasa ƙasa ta yi da idanunta tana limshe su ta fara takawa cike da kissa ta ƙaraso gab da shi idan nasir na kanta don kwakiftawa ya kasa yi balle ya iya ɗauke idansa daga kanta tana isa gare shi ta yi ƙasar tawul ɗin intentionally ido nasir ya zaro ganin zara tsaye tsirara a gabansa ita ko cikin kissa zara ta buɗe bakinta irin bata san ya faɗi ba a hankali ta juya masa baya haɗi da yin goho ta tura masa ɗuwawan ta durƙusa a zuwan za ta ɗauki tawul ɗin ne ai take injin jikin nasir ya kunnu ya fara aiki bai san sanda ya nufe ta ba yana isa gare ta ya ɗago ta haɗi da jefa ta kambin kafa zara ta ware haɗi da cize leɓanta ta ɗallashi leɓanta haɗi da kashe masa ido ta ce ah. cikin muguwar kiɗima nasir ya nufe ta kamar zaki ya faɗa mata a gaggauce ya shiga romantic ɗinta gaba ɗaya jikinsa kirma yake yana tsama bakinsa nasir ya sa akan nonuwanta ya fara sokin ɗin yana mammatsa su yayin da hannunsa ke yawo a every part na jikinsa duk ya ruɗe jikinsa sai shakin yake sai faman aikin sokin breast ɗinta kawai yake yana fingiran ɗinta haɗi da yin in and out da yatsa a cikin ƙasanta a hankali nasir ya gyara mata kwanciya haɗi da karanto addu'ar saduwa da iyali yana gab da shigar ta ya ji ana nokin do muryar yaran ya ji suna kiran sunan momi ai a 36 nasir ya duro daga kan bed din. saboda bai sa wa kofar ke ba ya san kuma suna iya shigowa kai tsaye da sauri ya mayar da kayansa ita ko zara kasa motsi ta yi sai nasir ne ya jefo mata hijab ta zumbula a hankali ta miƙe zaune haɗi da zira hijab ɗin da gudu suka shigo haɗi da faɗawa jikinta cikin murna don ba ma su lura da nasir ba murmushi ya yi haɗi da yin gyaran murya ya ce ba ku ga dadi ba ko da sauri suka juya suna kallonsa da gudu suka nufi dube shi suna dariya rungume su yayi sannan ya ce maza a je a cire uniform a zo a yi lunch ba musu suka fita da gudu suna fita bi bayan su bai ko kalli inda zara take ba wanka ta kuma yi sannan ta shirya ta fito falo cikin farin ciki ta karasa wajen ta iske sa a falo shi ma nasir yana shiga fat sa wucewa ya bazurum ajiyar zuciya nasir ya sauke yana jin sanyi na ratsa zuko ina na jikinsa saboda kamshin da ya ji ko ina na cikin gidan na yi har bathroom din da ruwan da yake wanka cikin kwanciyar hankali ya gama wankan sannan ya shirya cikin turikwata white t-shirt ya nufa din zara Zonai iske su suna jiransa murmushi Nasiru ya haɗi da rungume yaron ya ce ba ku ci abinci ba ko? Nurce ta bashi amsa kai muke jira dadi bai ce komai ba ya ja hannunsa zuwa danin ɗayarya. Cikin farin ciki da annashuwa suke cin abinci yayin da suna haɗa ido da Zara take kashe masa ido ɗaya kuma idan ta na kansa kwata-kwata ta ki ɗauke shi yana ɗago kansa suke haɗa idon. Ita kuma Zara suna haɗa za ta fakaici idan yaran ta kanne masa ido ɗaya haɗi da lasar reɓanta. Garin kallonta ya sa Nasiru kwarewa gaba ɗaya suka shiga yi masa sannu cikin salo zara ta miƙe ta taka gabansa ta durkusa da kirjinta daidai fuskar shi haɗi da zamo breast ɗinta suka zazzago idan ta na kan shi ta kafe shi da ido ta zuba mishi ruwa a kwafta kai bakinsa ba musu nasir ya buɗe baki tana ba shi ruwan a bakinsa har lokacin ta yi masa ƙuri da ido tana kashe masa ido haɗi da lasan leɓanta da harshenta ai tunin mazantakarsa ta motsa hajiya babbansa ta motsa ta shiga numfashi tana harbawa a cikin wandonsa ganin gaba ɗaya yanayinsa ya canza ya sa zara saurin barin wajen ta koma kan kujera ta ci gaba da cin abincinta kwata-kwata hankalin yaron baya kansa har suka gama cin abinci suka miƙe haɗi da kallon zara suka ce mu me mun tafi gem murmushi zara ta haɗi da miƙewa ta ce mu je tare na raka ta yi haka ne saboda ta san matukar ta bari yaran suka fita suka bar ta daga ita sai nasir ko da ƙarfi ne sai ya yi sex da ita ido kawai nasir ya zuba musu ba tare da ya ce komai ba wajen misalin karfe bakwai na dare zara ta gama shirya abinci shinkafa da wake ta yi da mai da yaji sai da faffan kwai da haɗin salad da soyayyen kifi ta haɗa kunun zaƙi ta saka milk and honey a cikin kunun zaƙin. Kasancewar yaran da Nasir suna mugun san shinkafa da wake yasa suka ci sosai cikin murna da doki, Suna gama cin abincin ta kira Rosling da Warda ta ce su yi wa yaran wanka su shirya su su kwanta. Dan a daren yau Zara ta ƙudiri niyyar ba wa Nasir maganin ƙarfin maza. Ta ƙudiri niyyar raya daren yau ta sanya shi cikin farin ciki da annashuwa marar iyaka. Ta san dare yau shine jerin darare masu tarihi mara gushewa daga zukatansu. Don haka yaran na tafiya ta miƙe ta shiga bedroom ɗinta ta faɗa wanka shiryawa ta yi cikin wata yaloluwar rigar bacci slick and softy ta feshe jikinta da turaruka masu mugun ƙanshi ta gyara kanta duk wata gaba ta jikinta sai da ta shafa masa turaruka bayan kunnanta karkashin nonuwanta gwiwarta cinyarta ko ina sannan ta sha magungunan mata da dr janifa ta bata ta kuma haɗa da wanda ta koya mata dama tun daga lokacin da Dr. Janifa ta kawo mata ta fara aiki da su kullum sai ta sha ba ta taba bashin lokaci ta shiga tsuma kanta kullum saboda tsabar tsuma idan ta zauna wajen sai ta jika wajen shi yasa ta fara saka fat Zara na gama shiryawa ta nufi kicin ta markaɗa furut ta zuba milk and honey ta juya ta sha nata ta zuba wa oga Nasir nasa a glass cup sannan Zara ta sa masa maganin ƙarfin maza ta ɗauka ta nufi bedroom ɗinsa da shi. sai da zara ta tsaya a bakin kofar ta gyara rigar jikinta ta zazzago da breast ɗinta da ke tsaye kim sannan ta yi nokin nasir da ke tsaye yana safa da marwa ya kasa zaune ya kasa tsaye saboda wutar sha'awar da ke ruruwa a jikinsa tana a zalzararsa jin an yi nokin ya sa nasir kallon kofar da sauri cikin wata iriyar murya ya ce who is here murmushi zara ta yi sannan ta ce it is me your wife ido nasir ya rintse haɗi da buɗewa a hankali murya can ƙasan makogaro ya ce alhamdulillah don ya riga da ya shirya wa yau ko bata zo ba shi zai je saboda baya jin yau zai iya haƙuri ya jure buƙatarsa don ya rasa dalilin da yasa kullum kwanan duniya sha'awarsa ƙara ƙaruwa take tana a zalzalasa wanda ya yi sanadiyar dawowa da shi cikin hayyacinsa sai da kansa ya yi haɗi da kallon hantsar wandonsa murmushi ya yi haɗi da cije leɓensa sannan ya nufi ƙofar ya buɗe cikin kissa ta jefa idanta cikin nashi haɗi da rungume shi da kafa zara ta mayar da kofar ta rufe cikin dabara zara ta zaunar da shi a kan sofa sannan ta haye kan cinyarsa ta zauna tana kallon shi ido cikin ido ba tare da nasir ya fuskanta ba ba tare da nasir ya fuskanta ba Zara ta sa gwiwarta daidai sandar girmansa tana gogawa. A hankali ta tusa hannunta cikin kirjinta tana shafa wani ɗinsa. Ajiyar zuciya Nasir ya sauke da karfi yana kallanta. glasscop ɗin ta kai bakinsa ba musu Nasir ya buɗe baki ta bashi. Bata cire glasscop ɗin ba sai da ya shanye tas sannan ta miƙe. Cikin rangwada tana kaɗa breast ɗinta da hips ɗinta ta nufi dainin ta je ta ajiye kwaf ɗin sai da ta yi saitin fuskar Nasir sannan ta sunkuyo ƙasa kasa kamar za ta ɗauki abu. Aiko carb idan Nasir ya sauka akan kamfant ɗinta da ƙarfi ya rintse idan haɗi da cewa ya salama. Ganin tarkonta ya kama shi ya sa Zara zama a kan sofa haɗi da ƙura masa ido tana lasar leɓanta haɗi da cizawa a hankali. Zumbur Nasir ya miƙe ya nufe shi tamkar wani magnet. Yana gab da isa gare ta Zara ta sa ƙafarta akan hajiya babba tana yi masa wasa da tafin ƙafarta a kanta. Ido Nasir ya limshi ya haɗi da buɗe su lokaci ɗaya. Cikin salo Zara ta miƙe ta sa hannunta cikin ƙirjinsa tana tura shi baya a hankali har ta ta jefa shi kan sofa kansa ta hau ta sai ta kasanta kan hajiya babban shi ta zauna a kan ta haɗi da kwanto da fuskar ta kan tashi a hankali ta sa bakinta a kan nashi ta shiga tsotsar leɓensa a gaggauce carab nasir ya tafki leɓenta inda ya shiga tsotsa yana mayar mata da martani sosai suke tsotsar bakunan junansa junansu bakin ta zara ta fara ƙoƙarin yi amma ina ya yi wa bakinta mugun riko dama ya lafiyar kura balle ta yi hauka dama nasir asalin jarababbe ne ina kuma da an yi shekara hudu ga kuma maganin karfin maza da aka bashi sanin zara za ta iya guduwa kuma gashi tana ƙoƙarin kwacewa ya sa shi juyewa ya mai da ita kasan shi idan danne ta haɗe da sa ƙirjinsa ya tokare ta bakinsa ya zame daga bakinta ya maida shi kan nononta ya shiga tsotsarsa a kiɗimi. yana tsotsarsu yana murza su yana wasa da su duk ya ruɗe jikinsa sai kirma yake ya ma rasa ina zai taɓa a hankali zara ta tura shi baya ta yi saurin tashi ya haɗe da komawa ɗayar sofa jikin nasir ya gama mutuwa sosai ya kasa tashi balle ya yi ƙoƙarin binta ajiyar zuciya ta shiga saukewa da ƙarfi ta kai wajen minti goma a haka sannan ta dawo nomar pant ɗinta ta cire kawai ta yi cilli da shi gefe haɗi da ware kafafunta ta ciro bobs ɗinta guda ɗaya ta kalli nasir ido cikin ido ta kashe masa ido haɗi da lasar lips ɗinta ta yi masa nuni da ƙasanta da ta buɗe wanwar da kuma breast ɗinta da ta ciro wuhu yan maza ba kanta an ji gumu ba kanta cikin muguwar kiɗima nasir ya nufe ta jikinsa sai kirma yake yana bari tana kan sofa nasir ya yi nil down a gabanta haɗi da kafa bakinsa a kan nonuwanta yana tsotsarsa haɗi da lasa yana murza kan ɗaya nonanta haɗi da lasa sa shi yana mummatsa shi yayin da ya sa ɗan yatsansa a kasanta yana yi mata tafiyar tsutsa yana wasa da ɗan tsakiyar gabanta take zara ta ruɗe ta kiɗime ta fita fit daga hayyacinta ta shiga nishi tana turo masa kasanta da nonuwanta shi kuwa Nasir ya sami yadda yake so da tuni maganin ƙarfin mazan da ta bashi ya fara aiki a jikinsa sosai ya zage yana jiyar da ita daɗi na musamman yana mantar da ita ainihin wace ce ita Nasir namijin gaske kenan a hankali ya zame bakinsa akan nonuwanta ya mayar tambayar kan hedikwata ya sa harshensa yana lasar ko'ina na hedikwata yana kaɗa harshenta a ciki haɗi da zuƙo ciki sosai da sosai duk wani lungu da saƙo da ke hedikwatar zara sai da nasir ya tsotse shi tas ya lashe hannunsa ya mayar farjin nata yana mata wasu irin wasa a tsakiyarta in ban da nishi da daɗi da sambatu babu abin da zara ke fitarwa ta gama ruɗewa ta kai matuƙa sosai sai ihun daɗi take fitarwa haɗi da tsima ƙara mayar da bakin sa nasu yayi ya ci gaba da sokin ɗin kwata ɗinta ya mika hannu yana murza nufis ɗinta yana mummotsa nonuwanta iya ruɗewa, zara ta riga da ta gama rudewa babu abin da take yi sai fitar da nishin daɗi haɗi da zambatu za ta mutu sai da ya gama rikita ta sannan ya miƙe tsaye a kiɗi mata miƙe ita ma ta manna bakinta cikin nasa yayin da ta shiga raba shi da suturar da ke jikinsa cire masa kayan jikinsa ta yi ta mayar da shi tsirara sannan ta zame bakinta daga cikin nashi haɗi da ƙura masa idan tattar cikin nasa idanta yana cikin nasa suna yi wa juna wani irin kallo mai wuyar fassarawa a hankali zara ta durƙusa bisa ta haɗi da riƙo penis ɗinsa ta jefa a bakinta ta shiga tsotsar ta tana lasa ido nasir ya limshe da ƙarfi haɗi da fitar da sauti ah, sosai zara ta shiga tsotsar sandar girma tana hadawa da kannanta tana shan su ga baki daya hadi da tsotsarsa tana lailaye su yayin da hannunta ke ta aikin shafa marasa zuwa kirjinsa da kan nonuwansa ai gaba daya jikin nasir wata irin muguwar kirma ya dauka yana tsama hadi da kakkarwa jin kafafunsa sun kasa ɗaukarsa, suna neman ka da shi ne yasa shi dago zara ya manna bakinsa cikin nata yana tsotsar sa. a haka ya nufi kan sofa da ita daga tsaye yasa ta ta yi masa go yana daga bayanta ya fara soka mata jijiyar yana zarawa. haɗi da miƙa hannuwansa ta ƙasa yana wasa da nonuwan ai take zara da nasir suka fice daga hayyacinsu suka shiga kurma ihu haɗi da sambatun daɗi suna jin kamar duniya babu wanda ya kai su jin daɗi sosai nasir ya zage yana sakaɗawa in ji wata ƙawata zainab shagamu cewar jidda e usman har zara ta kawo amma nasir kamar ma a lokacin ya soma gashi ya kai wajen two hours akan ta yana abu ɗaya. amma ko alamar gajiya babu a tattare da shi a hankali ya zare jijiyarsa ya sungumi zare ya yi bedroom da ita a zaton zara ko ya yi rilizin ne wanka za su yi amma sai ta ga ya wuce kan bed da ita a hankali ta kai duban ta kan hajiya babban su zara ta ganta kyam kwanciya ya yi rigingine dora zara akan jijiyarsa ta zauna a kai ta shige cikin hedikwata zara ta shiga yin famfin tana sama tana ƙasa akan sandan girma wasa wasa har nasir ya kuma cikakkun awa biyu amma kwata-kwata babu alamar gajiya a tattare da shi kamar a lokacin ya fara sukuwa a kanta tun zara na kara har ta fara kawar da karar da nishin wahala don nasir ya fahimci cewa ta gaji amma ina nasir ya zage iya karfinsa yana zira mata buret in ji malamin chemistry ganin kawai cin ba kai mata zai yi ba ta fara kuka sama sama kai har dai zara ta fito fili tana tikar kuka kamar ranta zai fita zara ta fita daga hayyacinta saboda tsabar wahala don ta ciyo a hannun maza amma nasir yadda ka san kara masa kaimi ake yi ya zage sosai sai kashe arna yake ganin ba sarki sai Allah ya sa zara yunkurawa ta miƙe da sauri za ta gudu ai Nasir ji yayi kamar zare masa ransa daga gangar jikinsa akai kamar mahaukacin zaki ya damƙo ta cikin zafin nama ya jefa ta kan gado ya bi ta ya danne ta ya sa faffaɗan kirjinta ya tokare ta ta yadda ba za ta iya guduwa ba ya ƙara sai ta jijiyarsa ya danna ta a cikin hedikwatarsa Nasir ya zage sosai iya ƙarfinta yana danna hajiya babbarsa a cikin hedikwatar Zara Zara ji take kamar kamar farjinta ba a jikinta yake ba saboda tsananin azaba aiko ita ma ta zage iya karfinta ta shiga tikar kuka ta shiga yin kuka a haukace kamar ranta zai fita dan ji take kamar ana yankan naman jikinta ko ana zare ranta wuya ce ta sa zara fara dukan nasir a haukace tana ture shi haɗi da ƙoƙarin miƙewa amma ina maza bisa kanta ya yi mata mugu riko duk wannan abin da zara ke yi kwata-kwata nasir bai sani ba saboda baya cikin hankali da nutsuwansa maganin da ta bashi ya gama makantar da shi ya zautar shagaltar da shi don haka duk haukan da take bai ma san tana yi ba Don shi ji yake idan duniya za ta taru a kansa ba zai iya daga ta ba sai da Nasir ya kuma good two hours a kanta yi makin six hours kenan sannan ya yi release wanda zuwa lokacin Zara ta yi suma ya fi sau biyu don ko numfashi sama sama take fitar da shi saboda tsabar wahala ga kasan da take mata mugun zafi kamar yana ci da wuta cinyoyinta kuwa kamar ba a jikinta suke ba kwance kawai Zara take kamar mutum mutumi ita ba rayayya ba ita kuma ba matacciya ba sai da suka samu minti ashirin a haka sannan nasir ya motsa jin wayarsa na ta famar ringi ganin dadi ne ya sa shi dagawa. haɗi da miƙa hannunsa ya jawo ta jikinsa haɗi da yin sallama assalamu alaikum cikin far'a dadi ya amsa cikin girmamawa nasir ya gaida shi wayya magana auren naka ne nasir cewar dadi karab a kunnen zara da kyar ta ɗago kanta ta zuba masa ido ba tare da ta ce komai ba shi ma idan ya zuba mata haɗi da shafa kanta ya ce dadi yana nan ai ka san ni dattijo ne magana ɗaya kawai nake take oke a ina yarinyar take dadi a nan kasar take indiya ce sunan talina Ya yi maganar irin na kan zara ban gane ba indiya ba ce cewar dadi eh dadi yar kasar indiya ce kuma shi is christian amma mun yi da ita za ta karɓi musulunci saboda tsantsar son da take yi min dadi shiru dadi yayi yana nazarin magana bin ya sauke ajiyar zuciya haɗi da cewa a ina za a ɗaura auren a nan mana dadi gobe za mu je masallaci ta musulunta ai sai a ɗaura mana auren gaskiya nasir ban amince ba ka dawo da ita na in ya so sai a ɗaura auren ana dadi please nasir ya faɗa a shagwabe idan ba a ɗaura min lina ba zan shiga yawon duniya zan tafi yawon karuwanci dariya dadi ya yi ya ce ina yarinyar da sauri nasir ya kalli zara ya yi mata alamar da ta yi magana maƙe murya zara ta yi ta ce sweetheart why are you my darling da sauri nasir ya katse irin ya yi abin kunyan nan da kallon tambaya zara ta bi shi murmushi ya yi sannan ya ce kin san duniya ta riga da ta gama sanin cewa kin mutu ba zai taɓa yiwuwa kai tsaye in ce ke bacci after all kuma akwai wani abu da nake yi secretly dalilin da yasa nace ki yi magana yanzu ina son dadi ya ji muryar mace ne a kusa da ni saboda ya yarda magana auren gobe saboda kin san ni shaf shuta ne kar na je yau ma na samar da bebi kin ga idan ma an samu bebi yau ba damuwa tunda su a tunanin su gobe za a daura auren kin ga ba wani zargi ko kokonto suna cikin maganar dadi ya kuma kiran wayar a kunyace Nasir ya daga wayar dadi ya kuma maimaita tambayar ina yarinyar a kunyace Nasir ya ce gata what dadi ya ce a zaburi shiru nasir ya yi bai ce komai ba yayin da dadi ya soke ajiyar zuciya da karfi ya ce ka tabbatar da cewa gobe an daura auren nan kaji dai na gaya maka ko a kunyace nasir ya ce insha Allah dadi gobe za a daura auren A da'a sosai dadi ya yi musu sannan suka yi sallama da kyar zara ta yunkura za ta miƙe nasir ya saurin ta ya ce ina za cike da kallon mamaki zara ta bashi amsa da cewa wanka zan yi mana ajiyar zuciya nasir ya soke hadi da cewa aikar maki wahalar da kanki dan ban koshi ba yanzu zan ci gaba da jona na sirri za ta yi magana nasir ya yi sauran haɗe su ya shiga tsotsar harshenta da soft lips ɗinta yoo zara tun ana kuka har ƙarfin kuka ya ƙada jikinta ya sake shi ko sai aiki yake kamar inji babu ko alamar gajiya a tattare da shi nan ma sai da ya gutturi a sannan ya saurara mata sanda ya gama ko hannunta ba ta iya ɗagawa sai da ta huta sosai sannan ta fara ƙoƙarin saka kaya a jikinta kallanta nasir da ke kwance ya ce wallahi karma kisa kaya don yanzu zan koma a tunanin zara wasa yake don haka ta yi murmushi kawai ba tare da ta ce komai ba ta ci gaba da mai da kayanta jikinta a zabura nasir ya miƙe haɗi da cafko nonuwanta ya jefa a bakin su ya shiga tsotsar tsotsarsu kokawa suka fara yi tuburan zara na kuka tana kokarin kwatar kanta yayin da shi kuma nasir yake jin idan duk duniya za ta taru ba za su iya kwatar ta dan ji yake kamar yau ne rana ta farko a rayuwarsa da ya fara sex da ita iya ciwa zara ta ciyu a hannun nasir ta jigata ta jigata iya jigata tun tana kokawa da numfashinta har ta ta gaji ta bari ya samu damar ɗauke ta gaba ɗaya lokacin da nasir ya da hayyacinsa kwata-kwata ba ta motsi jikinta ya saki a matukar razana ya duro daga kan gado ya mai da kayansa jikinsa ya sungume ta yi asibiti da ita ni ko na ce hmm, tsara manyan gari taimakon gaggawa aka shiga bata sai da aka yi awa biyu sannan aka farfado da ita daga hayyacinta yayin da zandareriyar nasir ke tsaye har yanzu ganin haka ya sa shi neman ganin dakta gwajin farko dakta ya gano maganin karfin maza aka bashi kasancewar su can suna da wada wadatattun kayan aiki har sunan maganin sai da aka sanar da shi shi abin ma dariya ya ba shi, wai shi zara za ta ba maganin karfin maza bayan shi normal jarabar shi ma har damunsa take don wani lokacin ji yake tamkar ya ci kansa aiko gashi nan ta jawo kanta azabar da har ta mutu ba za ta taba manta ba bayan kwana ɗaya aka sallan mota ta shiga jinyar kanta tana gasa hedikwata ɗanta da ruwan zafi yayin da Nasir ya sako ta a gaba da tsokana. Wai dama ita ta san ba jarumar gaske ba ce ta taro wa kanta mac? Kwata-kwata ta daina barin su masu keɓe idan ita yanzu wani irin mugun tsoron Nasir take. Kafin kwana biyu suka jone suka koma asalin Nasir da Zara suka ɗinke suna zuba laf haɗi da nuna wa junansu tsantsar soyayya bayan watanni kaɗan Zara ta fara laulayin ciki. Suna zuwa asibiti aka tabbatar musu tana da shigar cikin wata hudu. Kallanta Nasir da ya cike da matsanancin murna ya ce ai dama na faɗa miki ni shaf shuta ne ya ƙara maganar yana kashe mata ido ɗaya cikin shagwaba zara ta kai masa duka ya goce yana dariya haka rayuwa ta ta tafiya lokaci na wucewa har Allah ya sa cikin zara ya shiga wata tara ranar juma'a ta tashi da naƙuda aka kai ta asibiti bata yi wata doguwar naƙuda ba ta haifi ɗiyar ta mace mai tsananin kama da ita sak kamar an tsaga kara kasancewar ta haihu lafiya ba wata matsala ya sa aka sallamo ta suka dawo gida cike da matsanancin farin ciki suna dawowa nasir ya sanar da su dadi Lina ta haihu don har a lokacin zara a matsayin lina take a wajensu ba su san gaskiyar al'amarin ba bayan sun dawo gida da kwana ɗaya nasir ya iske zara a bedroom ɗinta tana shiryawa a hankali ya rungo mota ta baya ya ɗora haɓarsa a kan kafaɗarta yana kallanta ta cikin miro. Yana murmushi ya ce mai jogo kin zaɓa wa bebin namu suna? Cikin murmushi ita ma take kallonsa ta cikin miro ɗin ta ce yes of course. Ok wani suna kika zaɓa wa bebin namu? Ba tare da tunanin komai ba ta ce Zainab. A zaburar Nasir ya sake ta haɗi da yin baya yana kallonta kawai ya kasa magana. Don shi Nasir har lokacin ba shi da waɗanda ya fi tsana a rayuwarsa sama da Manir da Zainab. Gani yake kamar duk duniya ba shi da wasu maƙiya sama da su. Ya tsane su matuƙa don ko sunansu baya baya son ambata a gabansa balle a ce za a sa wa 'yarsa ta cikin cikinsa suna Zainab. Murmushi Zara ta haɗi da cewa ka yi mata hudu ba da sunan Zainab. Da karfi Nasir ya ce wat haɗi da juyawa ya fita a haukace. Da sauri Nasir ya juya ya fisgo ta a haukace ya ce ba Zainab ɗin banza Zainab ɗin wafi ita har ta isa na sa wa 'yata ta ciki na sunanta ashe ma ni ba dan halak ba ne. Shiru kawai Zara ta haɗi da zuba masa ido ba tare da ta ce komai ba har ya gama bumbaminsa ya fita. Bayansa ta bi da kallo har ya bar ɗakin ajiyar zuciya ta sauki haɗi da girgiza kanta. Kwanciya ta yi a kan bet tana tunanin irin muguwar ƙiyayyar da Nasir ke yi wa Zainab da Manir wanda ita kuma ba za ta taɓa yarda ta ɗauki hakan ba. Saboda duk lalacewa dai su ne gatanta har yanzu kuma har gobe. Zainab ita ce wacce ta shayar da ita da nonanta kuma ita ce ta yi mata duk wata wahala da ɗawainiyar da uwa ke yi wa 'yarta har ta girma haihuwar da ce kawai Zainab ba ta yi ba amma duk wani abu da uwa take yi wa ɗanta Zainab ta yi mata durƙusawa ne kaɗai Zainab ba ta yi ta haife ta haka ma manir shine ubanta dan shi ya yi mata komai da uban ke yi wa ɗansa a rayuwa sun nuna mata so fiye da yadda suke nuna wa 'ya'yan cikinsu sun ba ta gata da kulawa sun ba ta ilimin boko da na addini don haka ba za ta taɓa yarda da raini ko wulakanci balle kuma kaskanci da nasu yake yi musu ba sai dai duk abin da zai dai duk abin da zai faru ya faru dan har gobe suna a mazaunin iyayenta dan ba ta da iyayen da suka fi su su ne gatanta kuma su ne rayuwarta a haka har bacci mai nauyi awan gaba da ita bata farka farka ba sai misalin karfe takwas daidai ko da ta tashi ta fita iskewa ta yi suwar da sun gama komai har yaran sun ci abinci an yi musu wanka sun kwanta ganin ba nasir ba dalilin sa yasa zara ganewa fishi yake da ita kudura ta yi a ranta mutukar akan sunan da ta zaba wa yarta ne yake wannan fushin da ita sai dai yayi ta yi amma ba za ta ba shi hakuri ko ta janye ta na sawa yarta sunan Zainab ba don haka ta miƙe ta yi shigewar ta bedroom ta fada wanka wasa wasa har wajen kwana hudu zara bata sanya nasir ta ba tun aka yi abin don haka ta ji ta shiga damuwa sosai ta ji kuma tana buƙatar ganin mijinta don haka ta fesa wanka ta shirya ta nufi fat ɗinsa a falo ta iske shi kwance akan tirisita da sallama ta shiga bai ko ɗago ya kalle ta ba ya amsa sallamar da ta da kyar kamar wanda aka yi wa dole murmushi zara ta yi haɗi da zama kusa da shi tsaki ya yi haɗi da kawar da kansa gefe sanin halin kayanta yasa zara yin shiru don ta san nasir akwai bakar zuciya har ga allah ba ta ji daɗin yadda ya yi mata ba amma ta daure ta kalle shi fuskar ta dauke da marmushi ta ce sweetheart baka ci abinci ba banza yi mata bai ko kalli inda take ba ya ci gaba da harkar gabansa murmushi ta kuma yi haɗari da cusa hannu ta cikin gashin kansa ta ce ni ce ko ni na bata maka rai ko duk akan sunan bebi ne kake fushi yaka dan na saka mata sunan kakarta Zainab a tsawace Nasir ya ce stop malama ki je ki saka mata duk sunan da ke ganin ya dace da ita in ma sunan uwar Zainab zaki saka mata ki je ki saka mata mana cike da mamaki Zara ta miƙe tsaye tana kallon shi ta kyawaye suka fara zariya a fuskar fuskarta cikin muryar kuka ta ce nasir kaka ta fa kenan a fusace ya ce sai mai kakar ta cikin kuka zara ta ce nasir wacce ta haifi mahaifiyata nasir kake zagi nasir ban taba da na sanin auren ka ba sai yau nasir har ka iya budar baki ka zagi mahaifiyar mahaifiyata to wallahi ko da mahaifiyata na raye za ka iya zagin ta tunda nake da kai ban taba yi wa ko da dan aikin gidanku kallon banza bane balle daga cikin ahalinka dan na ce ka sa sunan wacce ta rike ni ta shayar da ni to masu saurare